kusan kullum hamada na ƙara mamaye filayen noma a wasu yankuna na ƙasar Nijar musamman ma a jihar Agadez da ke arewacin Nijar sanadiyar sauyi yanayi da wasu ayyukan bani Adam da ke lalata muhalli inda yanzu akwai wasu filaye da hamada ta lamushe wanda alatilas manoma suka bar wuraren noman su amagar malam musa shine shugaban manoman agades halin da muke ciki lalle ruwa akwai karamcin su sosai tun da yanzu noman garaken ma sun ta tsaya da ka ga metar bakwai sai mu samu ruwa yanzu kai metar goma sha wani amma ba ka samu ruwa nijar dai tana daga cikin jerin kasashen duniya da ke fama da wannan matsalar ta gusowar hamada inda wata kididdigar ta nunar da cewa kaso guda cikin uku na kasar nijar hamada ne matsalolin gusowar hamada na da nasaba da karancin ruwan sama zaizayar kasa karancin itatuwa da tsananin zafi Emmanuel Mamma Hamidu shugaban ma'aikatar da ke yaki da mamayar hamada a jihar Agadez. Hamada eh, tana shigowa cikin jihar tana mamayar jihar eh, Agadez da dama. Kun gani karamcin akwai yadda ake cewa karamcin ruwa. Ka duba ga yawan tsahi. matsalar tana da girma sosai sai kenan duk abin da yake gangarwa ƙasa ce take gangarwa sai tana mamaye wuraren inda al'umma take neman abin da take ci mutane ka gani suna samun matsala wurin da mutane za su yi neman abincinsu za su samu matsala ba wurin zai ma da za ta mamaye shi kenan in kuma canjin yanayi ya bunƙasa cikin jiha ka gani akwai matsala ga al'umma da zaman su ma na yau da kullum za su akwai za a samu matsala sosai. Sauyin yanayi dai yana shafar al'umma sosai ta yadda yake dakushe kokarin da kasashe ke yi a fannin ci gaban su inda masu nazari ke cewa matsalar ka iya ta'azzara talauci muddin ba dauki matakai kwarara a kasashe masu tasowa kamar Nijar in ji kanar Sani Ado wanda masanin sauyin yanayi ne a Nijar. A Nijar an ɗauki matakai da yawa ko ba a Nijar kaɗai ba a duniya an ɗauki matakai da yawa sai dai ba a karas da matakan da aka ɗauka. komai ba iya tsaya a yi aiki wanda suke ɗaukan alkawali su ba masu hannun da shuni ba sa cika alkawalinsu kullum muna kusa muna tsaye wuri guda su ba sa cika alkawalinsu mu ko mun karkar hakuri da abinsu. yanzu haka dai manyan kasashen duniya da ke halartar babban taro na sauyi yanayi na cop 28 da aka faro a dubai sun samar da wani asusu na musamman da manyan kasashe za su rinka zubawa don taimakawa ƙananan ƙasashen da matsalar da ba su suka samar ba ta fi shafa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar Nijar